وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء بدأ كرتم لامية الزكاة واللفن الإمام أبو الحسن علي بن قاشن المغربي أيوه إن شاء الله زام درسي نبوة مشابهة وما زام تاشي كم تسليم معنى نشوى وشاور ذوي علم وصوب بمجلس ولا تبكي في حكم وأحضر ذوي الأولى وكن ذات أن عارفا بأوائد وآد القضاء للفجور كما جلا عن الأموي فالقضاء صناعة كفتح ونخل وهذا النقل مدرع وشاور وشاور ذوي علم ما هو تائل مياقي الغالب don shari'a ta zama mai rikici ko mai zurfi to ka shawarci malamai kafin ta yanke hukunci wa sauyi bi majlisin a daidaita masu shari'a a wurin zama na shari'a a majalisin da za a yi shari'a ka daidaita su karka ta wani akan wani wala tufti fi hukumi kar kai fatawa a cikin wani hukunci wanda ana kaiwa alƙali shi wa akhbir zawil ula ka halarto da ma'abota wato ilimi domin shawara zama akwai waɗanda suke zama a wurin shari'arka saboda wani abun ya sarkafe za ka shiga ofis za ka yi shawara da su matsala ta farko shi ne alƙali ya shawara da malamai akwai matsalolin da suke da zurfi wanda watakila mafi karfin ilimin alkalin ko kwakwalwarsa domin ba sharaɗi ba ne alkali ya zama ya fi kowa ilimi a garin kafin a fashi amma idan an kawo masa abin da ya fi ƙarfin iliminsa bai kamata ya yanke hukunci da son zuciyar ba ko ya yanke hukunci yana shakawa sai shawarci malamai sai kuke gani dangane da wannan kafin ya yanke hukunci wannan shine amfanin ɗaukaka ƙara ko daga ƙara a ce an yi zama na farko sai bayan sati biyu za a yi na biyu na yi na biyu sai bayan sati biyu za a yi na uku shi kenan yana da lokacin da zai bincike na littattafai da kuma lokacin da zai shawarci malama domin ya yi hukuncinsa ba tare da ba tare da shakka ba don haka duk alƙalin da yake shawara da maluma to ba zai dinga shirme a shari'arsa ba akwai buƙatar shawartar malamai da neman fatawansu dangane da abin da ya shige wa alƙali duhu to saboda adalci kuma sai aka ce wa sauyi bi majlis ai sauyi da khasmai bi majlis ka daidaita wato masu husuma guda biyu a wurin zama idan wani binti aka ajiye a gaban alƙali wanda waɗanda ake shari'a suke zama to duk su zauna a kan binci su fuskanci alƙali in kujeru ne guda biyu zama kujerun iri ɗaya kamar haka ce wannan ya zo haifi ya zauna kusa da kai wanda kuma ya koma can gefe zauna ba idan kai haka ba ka yi adalci ba to da haka a inda kowa yake zama wanda ake sauraron shari'ar sa anan da zama, sai za ku ga a manyan kotuna ɗan yi wani abu kamar ɗan daki ne ko tebur za a ce an kewaye inda wanda ake tuhuma yake zama ko wanda za a yi wa shari'a inda yake zama don kai haka wanda aka kawo ƙararsa ko wanda ya kawo ƙara ya san cewa za ka yi adalci amma in ka ba wani babbar kujera wani kuma karama ko wani a kasa wani a sama za a tome ka ko ba adalci za ka yi ba kuma daidaita su aure zaman aka ce ko da musulmi da kafuri ne ba dole sai sun zama musulmi gaba ɗaya ba tun da ai ba a san waye ke gaskiya ba tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba to kai alƙali kawai adalci za ka yi ko da a ce wanda mutumin sa ba na musulunci ba ne ba a yi ta zalunce shi ba don ubangiji ta dace wala jari man na kun shana'an qawmin ala Allah ta'ala idilu huwa aqrabu lit kada adawa da kuke da mutane a hana ku adadi adalci adalci shi ne ke kusa da tsoron Allah ba za ka sai ka daidaita su a wurin zama ko wannan mai kuɗi ne wannan talaka wannan mai mulki wannan bai da shi wannan mai ilimi wannan jahili duk ka daidaita su wannan mutumin kirki wannan mutumin banza duk ka daidaita su a wurin zama domin yi adalci a tsakanin akwai wani zama mai saukakan shi ne bai da gaskiya kamar yadda akwai wani zama ko mara ɗaukakan shi ne bai da gaskiya ko kuma shi ne mai gaskiya sai kuma abu na biyu aka ce wala tubti fi hukumi kai fatawa a cikin hukunci na ana nufin hukuncin da yake komawa jayayya a gaban alkali hukuncin da ana iya kai kara zuwa ga alkali yin wannan hukunci amma ba ana nufin dukkan hukunci hukunci ba ya ce ya ba da fatawa a tsarki ya ba da fatawa a sallah a azumi ya ba da fatawa a zakka ya ba da fatawa a wasu matsaloli na addini amma duk matsalar da ana mai rikici ne ana iya jayayya a jiyoyin alkali to kar ya ba da fatawa a wannan bani domin zai iya yi wa al'amura ne na hukunci ne na ishtihadi idan ya ce halal ne watakila daga baya gane su kuma haramun ne to sai an zo wajen alkali sai a ga fatawansa ta saba a zo hukunci kai fatawansa sai saba da hukuncinsa daga nan za a ce sawai azzalumi ne ya yi son zuciya ko an bashi shi tunani duk abin da zai iya kai gaban ka a matsayin ka na alƙali kai shari'a to ka ba fatawa a kansa shine ma'anan wa muni al-hukamu lil iftani fi kulli ma yarji'u lil iftani kamar yadda ka karanta su tufatul hukam duk abin da yake iya komawa hada ko jayayya ko zai iya komawa shari'a a gaban alƙali to an hana alƙaliyar su fatawa a kansa sai dai abinda babu rikici wannan suna iya fatawa a kansa ya kace wa ahzir zawil ula halarto da ma'abota ɗaukaka ana ana nufin malamai domin shawara sai ka je ka zauna da su kai ka nemi shawara ko kuma su zo wurin ma Amin da sai na umar ga yana zama da mahaddata alqur'ani malamai a fadan kuma nan yake alƙalai. Za kan yi dan manta wani abu to su za su gina masa kai ma zama dai kana tare da malamai kai alƙali nan ne shiryo inda za su zama masu kyau ba su da matsala sai ce wa kun za ta hanni arifan bi awaidi wa ahadis a lil fujuri kama jara anil umawi fal qada'u sina'atun fa fatwan wa nakhil wa hadarin nakla mudda wa kun za ta hanni kuma abokin bin abu a sannu a sannu a sannu a sannu wato karka zama mai yin abu da gaggawa arifan kana masani bi awahidi da al'adun mutane wahdati wahdis qabahan wa ahdis qabahan ka kirkiro wani hukunci kunce lil kujuri saboda wasu fajirci ko wasu barna da aka kirkiro kama jala kamar yadda ya bayyana an umawi daga ainihin Abdullahi bin Umar bin Abdul Aziz al-Umawi wato idan mutane suka dinga kirkiro wasu barna wanda ba nassi na Qur'ani ko hadisi akwai kuma kai ijtihadi ka kirkiro wani hukunci bai dace da irin farkan su wannan sai Umar bin Abdul Aziz shi faɗi wannan magana yace su da su halal nasi aqdiyakum ala qadari ma hada su min al-sujud ana kirkiro mutane hukunce hukunce a bisa gurgurun abin da suka kirkiro na fajirci kabi wa kun za ta anni kabi ma aka zama ma abokin bin abu a sannu a sannu abin da ake tsakanin shi ne ka tabbol umuri bi sakinati bibiyan al'amura a nitsai idan an kawo maka shari'a ka tsaya ta nitsu ka bibiye ta a nitsai don ka gane ta ina hukunci yake saboda ka yi adalci saboda ka yi ka yi adalci ka gane tun da gaskiyar ta ce babu amfanin gaggawa in ka yi gaggawa gida ba za ka yi hukuncin yadda ya kamata ba Ya ka ce kuma ka zama harifan bi a wa'i kana sane da wato ainihin al'adu bayan ka bi a sannu a sannu wanda haka ake bukatar duk wani mai shari'a ko malami Ka duk al'amuran kama ana son ka zama mai abu a cikin nutsuwa ko kasuwancin ka ne ko ilmantarwan ka ne ko wata sana'ar ka ne ko makamancin wani kamar yadda manzon zama ya gawa a shaddu abdul qais yake inna fi ka da kafsatayn yuhibbuhum Allah alhim wal ana kana da ɗabi'u guda biyu Allah yana son su hakuri da bin abu a sannu a sannu a sannu sai sai kuma ya zama harifan bi wa'idi matsanin al'adu awa'id da mu'ada alƙali ya kamata ya san ya zama da ya san al'adar mutane domin wasu hukuncin al'ada ne take hukuntawa kamar yadda kuke da ƙa'idodi su muhakkamat al'ada abun hukunta abun ba hukunci ne mana al'ada tana hukunci sa wani ya gace an so alƙali ya zama ɗan gari ya zama ɗan gari ne da an kawo ƙara sai da al'adan abu ne idan ka ce an yi aure ba ba bata sadaki ba sai a duba a al'adan garin ba shi da kuma an bayar ko ba bayar ba a al'adan garin ba shi ake aure ko kuɗi a hannu idan al'adan garin kuɗi a hannu ne ake sadaki to wanda ya ce ba shi ne shi ne ba da gaskiya tunda ba da shaida za ce wanda ya rantsa al'ada ta masa shaida in kuma dama ba shi ake yi a al'adan garin ba shi ne sadaki ba a biya kuɗi a hannu to shi kenan sai a ce a baka da gaskiya bashi ne da haka ita karan sai sai ka bada abin da a ta sadakin ta yanzu mu al'adar mu galibi abin da sadaki ba a yin bashi sai dai a dai a ciwo bashi a bada sadaki in baka da su ma dai ka ci bashi amma ba ka zo ka ce kana neman auren wanda sadaki ka ce to a bani bashi ya zama bashi bayan aure zan bayar ba cika yi ba duk da za a iya samu kaɗan kaɗan ma bai zama al'adar amma wasu kasashe yanzu kamar a jordan ko kace za ka yi aure kuɗi a hannu ba za a yi dawa dole sai bashi ya shigo na dinari dubu ya mi ka bashi wasu miliyoyin kuɗi amma za ka ba da ɗan kaɗan al'ada akwai ɗan abin da za ka bayar ko da dinari ashirin ne ko talatin ko ɗari kuma a ce ka ba da dubu goma ko dubu ashirin ko talatin amma za a bi ka bashi miliyon biyar wannan yana nan a rubuce kuma ba za a biya wannan sadakin ba sai an rabu ko kuma an mutu ko da ka ce ina da kuɗin zan biya ba za su karba ba wasu haka ne hikima saboda karka yi gaggawa ta yin kace a ina biya sadaki gaba ɗaya sai in kana da shida in ba ka da shi ba za a yi dawa to shi ne alƙali dole ya zama na ya san al'adu ya san al'adu na gari domin wasu hukuncin al'ada ne yake hukunta da al'ada za a yi amfani amma idan daga wani gari yake bai sa al'ada gari ma to zai ci kwaftawa a wajen hukunce hukunce ba da tana ce daga wata ƙasa ya zo shi za ka samu a wasu ƙasashen manyan malamai sun ba da hukunci ko fatawa a wannan ƙasan amma an zo wasu ƙasashen ko ba wannan fatawa za a bayar ba saboda sun gina ta ne akan al'adan garin su sai kuma za ka ba da fatawan akan al'adan garin ku za ka gina ta haka za ka yi hukuncin akan al'adan garin irin hukunce-hukunce masu sarƙaƙiya da sauransu ko kuma wanda ba su da nasi to sai kuma aka ce karka yi fatawa abin da ya shafi mun shiga wani wuri ba wajin tsaba a jin kuduri kama da la'anis mabi to da haka idan shi sa alƙali ake fi zo mu shi kamar yadda ake kirkiro matsaloli za ka na kuma ake kirkiro mai hukunce-hukunce da ba wasu mutane da ke cewa ɗin shi da ko amma akwai masu fizge daɗi ma ana ce musu muhtarisun eh, abin nan muhtaris muhtarisun wanda za su kowace abu a hannun ka ko hannuni kan kama yanzu yan shida kaga su ba wai kaucewa ne kawai ba za a nuna maka makami ko a tsare ka sai ko a fizge abu amma da makami ne in kake za ka bi ka kwace za a tsare ka to irin na da kuma kawai an fizge za ka iya gudu ma ka murje mutum ka kwace kayanka ko in kai ihu ya ga za ka cin masa ya yar maka da abunka ya yi gaba domin wannan ne malamai suke cewa ba a yanke hannun mai fizge to suke basara shi da mai sani a mai sani yin aljihunka ne yin a cire kuɗi za a yanke hannunka to ka ga yanzu idan ka zo ka ce to ga wasu kuma sun fito su fizgewa suke yi amma tare da rike makami kaga suna da bambanci da wa'ancan masu fizge dukan ma ana kashe su ma domin duk wanda ya kirke makami ya kwace maka dukiya zama dan fashi wanda ya kwace da karfi ba makami ko nasa bai kwace shi kwano ba a yanke masa in kai yi ko kana da karfi kana iya danne shi amma wanda ya zo da makami yake nuna maka makami in baka bayar ba zai kashe ka wannan dan fashi da makami ne hukuncin da cikin kisa ne kuma irin yankin nadi wanda ba za a dasu a littattafai ka ji an ce baka hukunci mai yake na bikin mutum ya ba da kudin fansa ba tunda da babu shi sai dai hukuncin yan fashi da makami wanda akwai shi a ƙura'ani ma amma mai hukuncin masu kidnapping hukuncin su hukuncin yan fashi da makami don suna rike makami in kai gardama a kashe ka in ba kai gardama ba a karbi kudi a to ai shi ne duk dai duk akwai makami a ciki ya zama fashi da makami hukuncin su hukuncin kisa. wannan shine ma'ana to da to ala nasi aqdiyatu ala yadda ma hada a tsakanin su zama mushtahidai idan aka kawo wannan hukunci wani abu ya faru wanda ba da nasi sai a ga da wani irin abu ya yi kama Ya yi kama da kaza kaza shi kuma kazan akwai nasi a kan kansa qur'ani ko hadisi ya tsora wannan hukunci alƙali sai yake wannan hukunci da wannan abun da ya kama da shi to shine ma'anan wannan ba ana nufin za yi zaka yi son zuciyanka ne kawai a'a shari'a za ka bi har ka gane dai wannan hukuncin shari'a ne sai da falqaba'u sana'atun alƙalanci sana'a ne sana'a ne ne ma'anar sana'a ma'ana korewa ne yanzu idan an ce kai mai sana'a ne mai sana'a kira ne ai akwai injini a ciki yadda za ka kera fartanya ko ka kera cebur ko ka kera sungumi ko ka kera kofa ko ka kera wundo duk sunan ka makere to in ba ilimi ba za ka iya yin wannan abu ba to da kai na bukatan korewa duk alƙalanci shi ma sana'a ne ai yana bukatan korewa haka idan kai kafinta ne Sai ba za ka dinga yanka abun nan katako kana ta bubbuga ba ne ilimi ne yake amfani da ƙwaƙwalwa ake yi korewa ne yadda za ka yi kalan wannan kujeran yadda za ka yi kalan wannan gadon yadda za ka yi kalan wannan teburi da makamancin wannan dole akwai ilimi a cikinsa to shi ma alƙalanci haka ne suna a ne Korewa ne a cikin wato ainihin hukunce-hukunce dole bayan abin da ka sani na nasi na alkur'ani da nasi na hadisai manzo sama da bayanin malamai akwai wata korewa da ake bukata kuma taka ta musamman don ka gane ya za ka yi kai hukunci ina za ka yi ta tafi ce alin juziyat idan wannan ka'idan kulliya ce ya za ka yi ka fitar da kananan kananan hukunce-hukunce a ƙarƙashin ta irin su al'umuru bi maqasidiha irin su al'adatu muhakkama irin su al-yaqinu la yazunu bi shakki da sauransu ko da kai mutum zai ce ina zaton ina bin wani miliyan daya alƙali alƙali ya kori shi saboda ai yaqini yaqini shi asali shine yaqini baka bin sa sai ga lokacin kana zaton kada bin sa ba zaton kake wace kenan kaje ta zaton ka ga yaqini la yazunu bi shakki amma idan kace tabbas ina bin wani miliyan daya ta ce to wane Wani ya ce na bin ka miliyan ɗari da ya to ba shi miliyan ɗin sa'a ba ya bi na to ka je ka kawo shi to duka wani alƙali sai a san irin waɗannan waɗannan ƙa'idodi to da aka shirya aka ce alƙalanci sana'a ce sina'a ƙorewa ne na yin wani abu shi kana da wannan ƙorewar shi ta alƙali ana fi zama mai wayo ya zama mai ilimi ya zama mai dabara ta yadda ba za a dinga lauye masa ko a shigar da shi cikin wani tubu ya je ya dinga shirme alƙalancin sa ba zai zama yana da korewa a wannan a wannan harka ne kamar lauya ne akwai ƙwararre akwai wanda ba ƙwararre ba a kanta yake ka fatwa amma ma fatawa fatawa ita ma a ce korewa ne dole in baka kore a fatawa ba to zaka dinga bada fatawan ba a daidai ba musamman abubuwan da a al'ada ne yake ba abubuwa na mu'amala na al'ada dole tana kwaikwarewa amma akwai hukunce hukunce na ibada wanda su ga sunan nasi ne kawai zaka dawo ka fassara abin da ya shafi sallah alwala azumi da sauransu to amma abin da ya shafi rikicin aure rikicin cinikayya rikicin kamfanoni da makwataka da waye da saki da sauransu bayan abin da ka samu na nasi kuma kana buƙatar wata kwarewa ta musamman kafin ka iya warware wannan rikicin sau da aka da mai fatawa da mai alƙali da alƙali ɗan juma ne da ɗan jumai kusan abu ɗaya ne amma bambancin shi ne alƙali zai tilasta maka ne sai ka bi abin da ya faɗa mai fatawa kuma bai zai tilasta maka ba amma kowa yana gaya maka hukunci da alƙali da mai fatawa kowanne ya hudu anil hukunci zai baka labari hukunci amma alfarko bai na huma alƙali na hulislam alƙali yana da damar ya lizinta maka kai amma shi kuma mai fatawa ne sa da hukunta ba zai ta maka ba in ka dauka shi kin baka dauka ba shi ya sauke wajibin sa yayi gaba to dukkanin su yana suna bukatan koyewa sai ce wa nahi ya gyara ina kai na ne ba wa nahli ba wa nahli dibi o dina wa nahil ka take daga min khal rariya rariya wa nahil ka take in ka ma matsala ka take ka take kaza menene shirme a ciki menene daidai sai ka gane wani irin hukunci ya kamata ka sa yanzu wani zai iya zuwa ya zubo maka bayanai na awa ɗaya duk abin da yake bukata hukunci bai wuce bayani minti biyar ba duk shirme ne minti talatin minti hamsin da biyar din nan duk shirme ne kaga kai ka ta ake kenan akwai wasu man wanda zai faɗa wanda duk wannan ba su ma shafi abin da ya kawo ƙara ba ko abin da ake ƙaransa da shi ba duk wannan ka tace shi ka da ka shigo da shi hukunce hukuncen ka tace ka ga wanne ne ya kamata nasoshin nan wani nasi ne tace da abin da ake shari'a a kansa ne ma'anan wa nakhil ka tace wa hazari nakala ka kiyaye ciro maganganun magabata muddala a take wato take babu kai shi ma nan ka gyara ba an nakalu ne an nakala ne ne a ce da zaran an kawo ya ka ce ai ma mali ya ce kaza a ka dade ka saurara imam malik din a wani wuri ya fasa ya gina abun akan al'adan madina ne ko kuma abun kowane gari ma yana iya shafa daga dole ka kiyaye shi sannan da yake wannan hukuncin akwai wani kaidi da shari'i da ya saka yace sai dai in kaza ne kaza ko kuma babu kaga naka kida babu wannan shari'i kaga yanzu wannan ƙwararre ne a fatawa ko a halkalin shi yake iya tashi irin wannan amma ni kawai da yace hai an ce kaza ka ga wani yana ta jin aya da hadisi yana kaba dalili amma kuma da zai lura zai da ayan ba akan abin da yake magana ke kai ba hadisin baya magana a kan abin da yake magana a kansa sai ka tsaya ka me ka lura ka tashi sai ka yi kaffa kaffa wajen zauko maganganu na magabata da kafa dalili da so a wata matsala daban ta yanzu sai ka du sai ka lura sosai idan abun mukayyade bi takayyidat sai ka duba aikin akwai ko babu babu to ba za ka yi wannan ko abun mutlaki ne yana iya shafan kowane irin matsala cikin wayannan matsaloli wannan sai ka bar shi a mutlakin sa to da haka magana magabata akwai muktasarat wani kalma uku zai fada kuma ta kunshi abubuwa da yawa kila bayan ya fade dan kuma akwai sharadi wanda sai an samu sharadin sannan wannan hukuncin na sai yake aiki duk kiyaye ka kiyaye wannan muddalan ma'ana sa mutlaqan saki babu kai فقد قال بعض العارفين إذا انخفى على قابل في العقول ونجلا يصاب له kana yurtaja, كان يرتجى به قد ما يخشى من الطول والبلع yake fakar tsada babu al'arifi na wasu daga cikin malamai sun ce idan hafa idan hukunci ya boyu sai tan amrun wani al'amari ya koyi ala akan alkali fil uqudi a wajen kulle kulle kaman kulle ciniki ko kulle aure rikici ne na aure ko na ciniki sai wasu abubuwa kuma wasu bayyana wa alkali ba a takaddun walan jala abun bai bayyana ba gashi dai shari'a ga sunan an kawo ga takaddu ga komai wani rikici na saki ko na aure ko rikici na cinikayya ko na wasu kamfanoni duk abun ya ya shafutu mata bai gani na abun aka dosa ba to yusabu lahu taqdim suka ce ya halatta yayayya ga wannan takardar ne yinki wannan takardar sai ce kai wannan takardun su rikita mu aje su a gefe ya ga kai bayanin ka wannan shi ma ai bayanin ka bayanai sai su takaita abun daga nan zai gano to ina hukuncin ya dosa kuma kuma ta fama da rubuta takardu tsofaffin takardu wanda an daɗe da rubuta su ƙila rubutun rubutun ma ba a bayyane yake ba yake yusabu lahu takadiru ya halatta a gare shi a takadiru ya yayyanki takadu ya yaya gasu in ka kana ja. idan ya kasance ana kauna bihi da yanka takadun ko ya gasu kada umma yusha yanke abin da ake tsoro Min da tsuri da daɗewa ana shari'a wal bila da daɗewa ko tsawaitawa mina su da tsawon shari'a wal bila da daɗewa ana yi maimakon kullum a zo wannan ba a gane wannan takardar ba nan ma ba a gane da aka nan ya shafi wannan irin rubutun da ne ba na yanzu ba to wannan wa zai gane wannan rubutun ma wa to ajiye su duk ai wafi da su ku zo ku yi bayani kai da ka kawo ƙara kai bayani kai da aka kawo kai bayani ke nan sai wannan ya zama ya take ta, abin da ake ake ainihin wato magana a kansa in ya ta shi kaga shi nan daga nan sai wato ainihin shari'a ta fito za ka duk abin zai taimaka wajen ikowar shari'a da bayyana hukunci to alƙali zai amfani da shi yace kama an abani naddi usmana kad bada min al-harqi wa takinu am malikin sira kama an bada kama an abani kama yadda zo daga aban naddi usman dan usman ai bin usman ke kenan ko naddi ana rufin ibi ko walad yace kad bada ya bayyana kama bada kama kad bada ke kamar yadda ya bayyana an abani daga abani wani malami ne na ibn Uthman dan Uthman bin al harith ne daga kona wasu takaddu da aka masa shari'a wa shauta kyautata abun da yin sila wato ya sadu an malikin daga malik wato imam mali ya bayyana cewa haka inda aka yi wato ainihin daidai ne wato wasu sun ce shari'a ne a zamanin abani aka kawo wani alƙali da aka kawo aka kawo takaddu sai ga shari'o'in suna da rissa takaddun nan an rasa yadda za a yi da su an kasa ganewa in nan ya fito can a ce an nan bai warware nan ba sai kawai ya yi umarni shi wannan alƙali ya ta kona takardun gaba daya da aka gona ya ce to yanzu zan saurare ku ko kaddara takardun nan babu su menene kai kake faɗa kai ne kake faɗa idan haka ne zai fi sauƙi a gane miskilan a gane shari'an to sai a yi hakan ne mama ne ba labarin sai aka tambaya ma ne to zuwa ka yana da kyau yake kwarai kuwa yace haka ne yana da kyau to da haka za a iya yin haka yace arahu hasanan da la arahu hasanan yace ina gani wannan abu ne mai kyau ko da zai taimaka wajen gane wato me aka yi ya za a yi da da wannan hukunci din ko da kuma lokacin takaddun ma in ba iya rubuta su suna ƙara shigar da shari'a a cikin yace wa fi ta'dibi illatni fil qada wa ya ba safilan min ghanimin wa abdal wato wannan ba, duka bayani ne na fuda su ala nafi aqdiyatun ala qadai hada sunnan to da idan aw su abubuwa bara a gane su ba ana iya yin wasu abubuwa wanda ba a saba da su alƙalanci ba don abun ya fito kaga yanzu ya ga wannan takaddun abu ne wa sabo amma zai taimaka wajen gane mai yadda shari'a ta dota amma takardun nan da an rubuta dalla dalla kuma takaitattun abubuwa ne kada ba a bauta za su taimaka ma wajen gane shari'a Ba sai zama rikitarwa ma suke ya ce da kawai yanzu a yi watsi da takardu to sai wannan kuma wasu hanunu su hunun ce nan ɗalibin abdurrahman bin kwasi fi ta'adibi bil ladni fil Ya qada yayi fi ta'adibi dangane da abin da ya shafi da daftarwa yi hukunci bil ladni da mari fil qada a kiyaye wato idan za a ladabtar da mutum ya ce ana iya mari sa ta kiya ba ta fiska ba ko saboda shari'a ba ta son mari ta fiska amma abin da yake nufi idan wani daga cikin mu'in da ake shari'a da su yi wa alƙali wauta yi wa alƙali rashin ladabi kanun ya ce a kuki kiyansa a mari shi ta kiya shi ne mun karanta shi a cikin tofatul hukam wa man jafa alqaziya a ribu? aula wa zali shahidin matlub duk wanda wa alƙali wauta ko rashin kunya ba ladantar da shi shi kan abaci kai ko shaida yi wa ma ko shaida yi wa ma rashin kunya abin da yake a ladantar da shi ballantana idan yi wa alƙali ta kare zubar alƙali mutunci idan in su gudda baka yi sabbi wa tun min zi a asar min janibi shahidi bima yuktafar idan su gudda baka ne in mutum mai mutunci ne sai a fi maka ya ce ba za a masa hukunci ba amma ya dama mara kunya ne ko su gudda baka ne a hukunta shi don ya saba ne shi ya sa yi su gudda baka ne so da aka sanu ne yake idan wani yawa alƙali rashin kunya a mare shi takiya shi ma ba ka same shi a nasi ba saboda mai yi wa alƙali rashin kunya girki ne da aka kirkiro shi wanda da babu shi ba da ana tsoron alƙalai ba to sai suka kirkiro ma suna gaskiya alƙalin magana to kar a bari ya tafi a mare shi takiya a bujike yanzu har sai jijiyoyin yanzu sun miƙe kamar yadda faransa yake to wa kunna idan jabbaru sa'ara khadahu darabnahu hatta tasqima al-ahadi yace wa ya aba kafiran kuma shi tanunu yaki a kawo mai beli min garibi daga wanda ake bin bashi idan ana bin mutum bashi farko aka kawo shi a za a ce to waye mai daukan belin sama shi tanun ne sai a tsare shi har sai an tabbatar da yana da shi ko ba da shi in ya tabbata ba da shi a sake shi kawai duk wani da shi ya biya nan ne za a ce to ai kayan sai an sayar kadarori shi da sai sai ce to kawai mai bi dan ba ka gudu shi zai biya ko idan baka zo ba zai kawo ka zuwa lokacin da za ka sai da kadaran ka zo ka biya wannan wannan bashi yace amma fa ta farko idan kuma wannan haƙƙi in zuwa na farko ne kawai daga kawo shi bare ta bada da bejinsa ba sai ya tsare shi ya tabbatar da yana da kuɗi da zai biya ko bai da kuɗin da zai biya karimi shine wanda ake bin bashi kafir kuma mai daukan jeli ko shine burami mai daukan lamuni shine zalim shine hamil wasu fil kafir bin zalim bil hamil zalim kaza ka bin hamil wal kafir yace wa abdala ba wa abdila ba wa abdala ya bata wakilan wakili min al-masalubi daga wanda aka kai kara illa bi uzrihi sai da uzrinsa وأبدل كفيلا من المطلوب إلا بأذنه وإن شاهد يرهب لديه تمحل وكان له بيت لإفراد شاهد وقدمين قصد أولا ثم أولا يجي وأبدل وأبدل yana abdila ne ka gyara in abdila ne zama kamar maganarka ne maganar shi mai littafi ne amma maganar kanun din ne har yanzu yake wa abdala ya bata wakilan turo wakili miyar matsaloli daga wanda aka kai kara ya zo da kansa ya yi bayani shi yake bai kamata an kai karar mutum wani ya turo wakilinsa ko lauya ko wani abu ba amma su ne sun ce suna da wannan daman daga cikin sabai an samu wanda aka kai karar wani kuma sai turo wakili shi bai zai je kotu ba amma shi sanun ya ce idan mutumin ya zama na fajiri dama an san shi da ta'addanci ko da zalunci ko da yawan barota Ba don an kawo shi in ya kawo wakili sanon ya ce ba zai karfi wannan wakili ba ba zai karfi lauya ba shi da kansa ya zo ya kare shari'a da kansa ya zo sai ya ce illa bi uzuri sai dai idan yana da sa amma a ce bai da lafiya ko ya yi tafiya wannan sai turo wakili amma yana nan kuma lafiyarsa kalau to wannan ba zai bara ka yi wakili ba in dai mutumin yana da rikici amma in wani babban mutum ne mai mutunci to wannan kuma ya turo wakili ba za a ce ba za a karbi wato ainihin wakilin sa ba yake wa in shahidun yur'ab idan mai shaida yur'ab aka kori da shi da dai a gaban alkali tamahala a jinkirta masa ko kuma tamahala sai jinkirta masa shi sanu wato idan ya zo a wurin hukuncinsa sai aka kawo wani da yin shaida shi bai saba shiga kotu yanzu ya zauna a gaban alƙali alƙali ya ce to akwai ƙaran wane da wane akan abu kaza ka gaya mana tsakaninka da Allah ne ka sani akan wannan abu kuma wanda ya saba ne sai ta faɗa to shi kuma sai zaune ya saba sai kama mace kita ya tsori ta ya tsori ta saboda bai sa magana a gaban jama'a ba ma ballanta na a gaban kotu zan ba kowa ne zai je kotu kuma wani ko yan sanda ne suka kama shi bai zai iya fita dalilinsa ba to da aka shi za aka ce a tura wakilin ya halatta a tura wakilin saboda ne saboda ba kowa ne zai iya bayani a gaban alkali ba wani kuma zai yana bayani amma hujjojinsa ba za su fita fitawa sai karanta a tubbatul hukam wa qasmu in ji anil qa'il hujjaj bi mujibi suqtinahu wala haraj idan mutum ya kasa kawo dalilinsa saboda wani dalili na tsoro ko wani abu a dinga dakana masa yin alkali ya sani ba ka ce kaza ba kafin mu zo kotu cewa kai kaza ko eh lalle kaza kaza kuma ka ce kaza eh kaza ba laifi a lakana maza in shi kaɗai ne da shi alkali zai iya bayani amma an zo kotu su zai iya bayani don ka san kana nan sai ka je ka gaya lauya gashi gashi gashi shi dama ya saba in ya zo sai ka fitar da ainihin wato waɗannan bayanai sai ka kai ba za ka biya ba wannan mai shaida ne ma hada ana shahidu shahidi shi ma kai mai shaida da aka fasa wani kuma ya je ya yi sai wannan shaidan shi kuma ya ruwaito daga wurinka idan akwai bukatan hakan ko akwai lalura ko baya nan ko kuma ya rasu ko makamancin wani. sai ce to wa in shahidun idan mai bada shaida a aka tsoratar da shi yana nufin ya shiga tsoro dai a gaba alƙali ta mahala sai jinkirta masa daga lokaci daga fara bayanin mai bada shaidan nan sai aka fahimci bakin sa na rawa saboda tsoro to sai sano ne ce kar a karbi sa a lokacin shi yadda yake yi sai tsaya yana ta da cewa da shi sai kama hira da shi don mutumin kauye ne ya damu nan bana bana akwai ruwa a wuraren hoto ya akwai ruwa ya damu na har yanzu masara ta fara goyo ko da eh, a wani wurin ta fara amma wani wurin kuma ba ta fara ba sai kama hira da shi ya hanyar garin ku tana da kyau kuwa wani taro aka yi a garin ku kwanan nan za a iya kama hira da shi ya labarin shanu yanzu shanu suna samun abinci kuwa mai kyau babin nan masu gona ba su nome burtoli ba manoma ba su nome muku hanyar shanu sai a yi ɗan hira da shi abuwan da zai dinga ba da an ba matsala domin ya samu nitsuwa da alkali sai alkali ya ce to ne ta sani dangane da wani da wani shi kenan sai kaga hujjojin suna suna fita duka wannan korewa ne abin da ya shafi harkan harkan alkalanci yake wa kana na hubaitun shi sanu yana da wani daki li ifradi shahidin don kaɗai ta mai shaida idan ya yi duk abin da zai dace yake masa cewa ya kasa ba da wannan shaidar da yana tsoro to yana da wani daki sai ke so kai shi da ka zo sai je shi kaɗai ya tattauna da shi menene ka sani na san kaza da kaza ai ba za su yi alƙali ba domin adali ake sawa alƙali in ya ba da wannan shaidar sai ya dawo shi alƙalin sai bayanin abin da mai shaidar ya faɗa amma mai da yana nan ba ka ce kaza da kaza ba eh haka ne kaza da kaza eh haka ne shike nan tun da ya kasa magana wani ma kuka zai kama yi a wajen shike nan ya ware shi ya masa bayani sai zai fada wannan ya halatta shi ya kare baya hukunci da ilimin sa ko da ya san abu haka yake ba zai hukunci ba sai da shaida shaida nan ya kasa magana a kotu a gaban jama'a da shi gefe bayani amma zai zauna sai ka dinga maimaita abun da ya fada haka ne eh haka ne ba haka ne, shike nan haka fi shaidan sa kenan to idan ya zo mai shaida ya ba da shaida saɓanin abin da ka sani na shari'a sai ka san abin da ba haka ba ne mai shaidan kuma adali ne yake haka ne to karka ce masa karya kake yi sai ka ce to wane ni na san me yake faruwa a shari'anka amma ba dama ne hukunci da abin da na sani sai da shaidu yanzu ka je wani a wajen wani alƙali ka kai ƙara ni in zama shaidan ka ka mai ni shaida shine wa haƙuhu in ha'u ma fi ce. liman siwahu shahidan bi hukmihi saboda bayan da za a alƙali ya yi abin nan wa fi shuhud ya kuma alƙabi bi ma ya alama min hun fi haƙil ulama sai dai bangaren shaidu mai kirki ne kuma da kirki zai hukunci amma ba zai hukunci da ilimin sa ba abu wani ba ne da alƙali yana hukunci da ilimin sa duk sauran malamai suka ce a'a zo da haka sai zai yi shaida a can wani kotu daban tun da ba zai yi hukunci da iliminsa ba in ya kira wannan shaida ya karfi bayanansa to shaida yana zaune zai dinga bayani zai dinga bayani yana isar da sakon shi wannan wato mai ba da shaida sai ce wa ne? kuma yana da taki da yake kiran masu husuma guda biyu wato mai kara da wanda aka kawo kara tattu yana nufin a nan, tattu kawai da yanka da bayanan awwalan na farko sun ma'awwala sannan wanda ya biyu baya wato wannan kuma yana faruwa ne idan aka zo kotu sai aka samu shigohi sun yi yawa ake ake wa shari'a kafin wani ba za a na shi shiga kotu ba wayannan sun zo su biyu suna da shari'a wayannan ma sun zo za a haɗa mutum ashirin ma a kotun ko talatin sai a zo ana yi wa wayannan shari'a kafin wayannan idan a gaban mutane ne ake yi wa wasu shari'a ba za su iya fitar da bayanin ba to sai ware wani ɗaki to ko a sai a kira wannan aka saurari wannan a kira wannan duka dai domin a samu a yi adalci mai haƙƙi a bashi haƙƙinsa wannan ƙorewa ne abin da ya shafi harkan wato ainihin shari'a ko kuma alƙalanci sai ma da ya ce walil ba'abi na ƙushai min yadi ha'idin idza khifa amrun bil baqa'i wa juz'ala haka ne ko yace walil ba'abi na ga shashi shakin malamai kenan nan ushegi karban abu min yadi haidin daga hannun wanda yake rike da abun wannan ya kai ƙara cewa babur din nan nasa ne kuma babur din yana hannun wanda ya kawo ƙaran wasu ne suka ce to a karɓi babur din a hannunsa a cikin da shari'a kar a bar babur din a hannun wanda aka kawo ƙara amma da za idza yi amrun in an ci tsoron faruwan wani al'amari bil baqa'i a wanzuwan abun a hannun wanda aka kawo ƙara to sai a cire shi wa yuj'ala a sanya abun da yake amini wato a kiyayewa na wani amintacce sai a duba wani sai mutum sai a shi wannan abu wato idan abun yana hannun wanda aka kawo ƙara abu kaza na wani kuma yana hannun wanda aka kawo ƙara ko zai zo mutumin nan ya fi ƙarfin wannan abun babu wani abun da zai faru in mota ne yana da su guda goma in gida ne yana da su shi nan sai a ci gaba da hukunci in an gama sai a ce su kawo in shi ne ba da gaskiya ba shi abunsa in kuma shi yake da gaskiya a ci gaba da rike abunsa to amma wani lokaci idan an bar shi wanda aka fara da wannan abun ana iya samun ɗaya da gaske matsaloli guda biyu ko dai shi mutumin ya gudu da abun ba ko an gama hukunci babu abun ko ya je lalata shi ko makamanci wannan an ji tsoron haka sai a ce a karɓi abun a ajiye shi a hannun amintaccen mutum ko kuma abun ya zama rikici ya dinga ganin sai na hawa mashin ko yana hawa mota kawai shi kenan ciwon sai na jin wajen sai zai ce bani kana sai abu ya zama ya zama rigima don an ji tsoron wannan ana karbe wannan abun sai a ajiye shi a hannun amintaccen mutum an gama shari'a sai a bawa mai haƙƙi haƙƙinsa har sai an gama shari'a shi ne ma'anan waje babi na kushe idin yake ha'iz na ga shashin wasu malamai suka ce a karbi abu daga hannun ha'izin wanda yake rike da abun saboda akwai rikici a abun an ba naka ba ne amma idan sai fa amru in aka ji tsoron faruwan wani al'amari shine rikici na bayan fage ko kuma lalacewa wannan abun har bil ba'i da zaman sa a hannunsa wa yuj'ala hasan ya ji bijir bi aminin wajen kiyayewan amintacce mana ba amintacce a ce rike abun ya kiyaye shi ya tsare shi kafin a gama hukunci sai dai haka zaman walidin faqirin mina min akhdhi al-mali lil wuldi yace haka za haka nan man walidin hana uba fakirin fakiri min akhdhil mali daga rike dukiya ne bushi da yara fa amala ai aiki da wannan wato shi ma akwai dalili da zai sa ai shi uba kan ba shine wali yaro ba idan aka kai kara ma aka ce yana da dama ya kai kara ya ce wani ya ce hakkin sansa ai kuma a bashi wannan abu sai dukiya ne ta zama ta yaro ne ko gada ya kila wajen mamansa ko kyauta aka bashi to amma babansa kan fakiri ne kuma gashi wani ya zo ya bashi miliyan goma in ya girma ya yi jari to babansa ba da zai da bai iya yin dace kasuwanci ba to in an ba wa baban dukiyar nan za a neme ta zuwa a lokaci a risa ina tsoron haka inda bai iya sarrafa dukiya ba to sai haka ce to in dai an samu irin wannan matsalan kar a bari baban ya riƙe wa yaron kuɗin a karɓi kuɗin a ajiye a wajen hannun wani a daga ba yaro in ya balaga ya hankali a bashi kayansa amma kaga baban da zai zama mai arziki ne ɗan kasuwa za a bashi kuɗin ɗansa don ba zai zai salwanta ba kila ma ya juya wa yannan kuɗin kuɗaɗen su dinga su dinga ƙaruwa ba a tsoron salwantan wannan abu ko da wanda bayi da shi komin amintakansa yana da wuya ba a samu kuskure ba wataƙila in bai zama azzalimi ya cinye kudin yaron nan ba ya ce bari karɓi yaro ina tamanin kaza da kaza zan biya shi sai ya karɓi yaron kuma ya kasa ya kasa biya kaga daga nan shi kenan ya cinye ya cinye kuɗi za ka sai ya ce haka za man walidin hana mahaifi fakirin fakiri ba mawadaci ba min akhdil mali daga rikon dukiya ne mutu ga 'ya'ya ko ga yaro fa amma za ka yi aiki da kai aiki da wannan ko da ka duk wanda ake tsoron yarke kudin yaransa abun zai salwanta to wannan a karba a ba wani amintacce ko da takardun filaye ne ko na gidaje din iya zuwa ya je ya sayar ko shaguna to a karbi takardun aje a ajiye su amintacce mutum ko ajiye a kotu a kulle a lokacin da suka girma sai a ba su to da ka wani yana cikin shi ma ko da su alannati aqdiyatun ala qadari ma ajiye su min al a kirkiro irin wannan abu don tsoron kar a je a faɗa cikin matsala ko da kai amintaccen ne in ka san baka da shi baka fi ƙarfin wannan abun ba ko ba a karɓa ba abun da ya fi shi ne kai ka siya masa kadara ka siya masa fili ko ka siya masa gida ko ka siya masa gona ko shago kullum zai dinga ƙara daraja kuma ba a buƙatar wani wahala takardun kuma a je ka je ka ajiye su in ka yi da kanka in ba ka yi da kanka ba ka je ka ajiye su a wajen amintaccen mutum shike ne na kai haka kafita, maimakon ka rike kuɗi da yawa akwai wanda a? ana ganin su amintattu aka ba su kudin marayu a kasuwanci kuma kudi ya zo yanki a kansu aka daddaure su kar ka je ka shiga cikin wannan babi ce kama mana obai al-ima'i li samihi wa ilafa matlubin bi zawjin li ya'ila ba li ba ya ka jara kama mana hu kamar yadda malamai suka hana bai al'imami sai da ku yanki lissami'in ga mai sassauci ga mara kishi ga wanda in an zo an nemi a yi lalata da ku yanki wato bayi mata zai ba da dama a yi lalata da su kun san akwai masu ba da hayan bayinsu ko mutum da ya baiwa bayi mata shi kenan sai a zo ana ba shi ana ana zina da su kaga sun zama me sun zama mazinata kenan shine aya take cewa la tukrihu fatiyatukum ala al-dugai ala al-digai ko in aradna tahassun to da suna tilasta musu su yi da don su kai wani abu idan shari'a ta bata wannan to idan ka san in ka siyarwa wani baiwarka zai je ya bar barka tana zina ne ko ya dinga ba da hanyar da ana zina da ita ko ya tsare ta mata je ta yi zina ce zina ce kar ka siyar mata kar ka siyar mata in ka siyar mata ka taimaka a je a yi zina Qur'ani ya ce wala ta'awanu 'ala al-ithmi wal 'udwan kar ku taimaka akan me al-ithm laifi wal 'udwan da ke tarkiya so da haka aka ce an hana to sai malai suka ta ah, to in ko ba za a tsayarwa mara kishi baiwa ba saboda zai banda ta yi lalata to ba za a aura masa manta ba idan ka san mutum cewa mazinaci ne shi ba ruwansa kowa zai iya shiga gidansa ya yi lalata da matarsa ko mai shi bai damu ba to bai halatta ta aura masa yarka ko wata wanda take da iko a kanta ba to da ya kafi aje a yi ta lalata kenan aje a yi ta lalata ko da a ce rashin kishi ne bai da shi kowa ya shiga gidan su fita shi bai damu ba matarsa ta ta mu'amala da mutane da fita anguwa ba sanin sa a ce an haɗu ita a hotel na kaza an haɗu da ita a kasuwa kaza yazo yana ta faɗa aya ah, zaki fita babu ilimi na shi gaba da rayuwa da ita to kar a aura masa mata ballantana wanda zai dinga bari ana da nake ita ana ba shi wani kun zauna ba akwai shi ko na ta ga muku akwai wata kasa wanda a yanzu haka suke ba da hayan matansu saboda talauci mutum ya zo kofar gidan ya ba shi kuɗi ya ce to ka shiga ya shige lalata da matarsa kuma ya fito su ce abinci akwai akwai wannan akwai shi a duniya yanzu haka wanda suka zauna a kan son ka gida mana to kaga irin wannan ba za ka ba shi mata ma za ka ba shi mata su ne masu ararwa da kafirin 'ya'yansu saboda su samu wani abun duniya zo da haka duk wanda ka sani cewa mutum ne da shagalar da zina to ka ba shi kasa don bai da kishi sai ne ma ya yi ba mata wani ciwo ma zai iya zuwa ya lalata ta kuma ta zama ita ma mazina ce saboda me tana ganin yau da gobe yana yi shi ita ma sai ta ce ah, ita ma tun yana yi ita ma bari ta yi duk ana iya samun wannan Allah ya sauke wa idafa matlubi da rantsar da wanda aka kai kara bi zaujin da sakin matar saliya ila don ya hankalta nan bi zaujin ana nufin fi talaqi zaujatihi da sakin matarsa wato shi dai rantsuwa da Allah abu ne babba ka zo ka ce billahi allazi la ilaha illa huwa baya bina haƙi ko billahi allazi la ilaha illa huwa ba ne ba ai an ce a rantsin nan ne saboda me saboda ka ji tsoron rantsuwa in baka da gaskiya ba za ka rantse ba amma in kana da gaskiya za ka rantse kai wani ko da gaskiya za ka ce ba zai rantse ba gari biya wannan abu saboda ramarin rantsuwa babban abu ne Ba sai aka samu wani fajirki da mutane su ke Ba baka da gaskiya sai ka suka rantse ka ce billahi la ilaha illa illa huwa ba nasa bane ko billahi la ilaha illa huwa ina bin da haƙiƙa ba shi bai damu da rantse da Allah duk bai damu da shi ba wannan wani sabon fajirki ne da aka ce idan mutum duk wannan da zai tsoratar da shi ba to ana iya kara wasu abubuwa Ke sa aka wasu suka kara da rike qur'ani aka iya rantsewa ba qur'ani babu shi a cikin nasi sai da qur'ani amma wasu alƙalin aka gaba aka ce to duk wanda zai rantse a bashi qur'ani ya rike yayi alwala ya zo a bashi qur'ani ya rike in ba da gaskiya hannunsa zai fara zai kama farki in kuma hakan jin ma bai dauke shi wani abu ba a zo a tara masa jama'a cikin fuskanci a cikin a na nemo buzu a ce zo ya tsaya kan buzu a ba shi ƙur'ani mai kafaka ya zo ya riki sannan a masa gargaɗi ka ji tsoron Allah wannan abu in an yi hukunci a nan za a sake shi a lahira za ka rantse ka sani azabin duniya ta fi sauki akan azabar lahira a gaya masa haka sannan ya rantse ba da gaskiya ba zai yi abu ko kuma ya zo fara rantsuwan a ce la ilaha illallah gaba ɗaya gaba ɗaya da ya fara ce la ilaha illallah in ba da gaskiya nan tafi fara fari jikin to wani ko hakan din ma sam ya dame shi ba sai aka ƙara aka ji ki zaujati yanzu maimakon ya ce billahi la ilaha illa huwa baya bi na haƙƙi wannan abu ba nasa bane to ka zo ka rantsa ka ce in wannan abu nasa ce matar ka ta sabu kawai in na yi in ya yi wannan abu matarsa ta saku to in ya yi ba matarsa ta saku kawai ko zai ji tsoron wannan sakuwar matarsa domin an bincika aka tabbatar haka ne fa sai ya rabu da matarsa zai fi jin tsoron wannan a rantsewa da a rantsewa da Allah mun sani idan kake abu kaza in ba kaza bane matarka ta saku to in ba kaza bane ta saku ba muna da kisa ta Imam Malik ba